Wani labari ya bayyana cewa a yanzu ne dai muke samun wani cikakken rahoto wanda yake bayyana cewa a yanzu yanzu nan dai Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yake bayyana cewa shi a yanzu dole ne sai ya yaƙi ƙasar ta Nijar, biyo bayan abubuwan da ƙasar Nijar ɗin suke yi wa ƙasar Faransa ɗin da yadda ke tsangwama da yadda suke nuna kan cewa sojojin ƙasar Faransa ɗin sai sun fice sun bar ƙasar ta Nijar da korar jakadodin ƙasar Faransa wa'anda suke zaune a ƙasar ta Nijar ɗin. To kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha. da ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shiryen nama a duk inda kake a fara Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Mai saurare, a yanzu ne dai muke samun wani cikakken rahoto daga majiya mai ƙarfi, wadda labarin yake bayyana kan cewa Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana kan cewa ba zai yadda ba sai ya yaƙi ƙasar ta Nijar biyo bayan irin abubuwan da ƙasar ta Nijar take aikata wa mutanensa na ƙasar ta Nijar da yadda suke korar jakadodin ƙasar Faransa wa'anda suke zaune a ƙasar ta Nijar da yadda suke korar sojojin ƙasar Faransa ɗin. A yanzu dai Emmanuel Macron, shugaban ƙasar Faransa ɗin, ya yi shiri sosai a babbar bodar da take tsakanin ƙasar Nijar ɗin da kuma ƙasar Faransa, domin ya bayyana kan cewa a yanzu dole ne sai ya yaƙi ƙasar ta Nijar. To kuma a gefe guda wasu ƙasashen suna daɗa jan kunnen shugaban ƙasar Faransan da karye gaggawa afka wa ƙasar ta Nijar. To kai dai ka ci gaba da kasancewa da mu domin kawo ma ci gaban rahoton muna nan muna